ci gaba da fafata da ake a gasar Premier League na kasar Ingila na shekarar 2018 zuwa 2019. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta lallasa Fulham a gidanta da kwallo biyar da daya. Southampton bata da daɗi ba ita ma inda Chelsea ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo uku da nema. Boyu Liverpool a babban wasa da ta fafata da Manchester City sun tashi can jaras babu cin. A kasar Spain ko bangaren La Liga na bana Real Valladolid ne ta samu nasara akan Real Betis da kwallo ɗaya mai ban haushi. Sabia ta samu nasarar doke Celta Figo da kwallo biyu da ɗaya. espanyol kuwa ta lallasa villarreal ne da kwallo uku da daya sai valencia inda suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya su da kungiyar kwallon kafa ta barcelona idan muka leka likuwa na kasar faransa na bana kungiyar kwallon kafa ta psd ta yi ruwan kwallaye a ragar lyon da kwallo biyar da nema yayin da dan wasanta mai suna kelvin mbappe mai shekaru 19 da haihuwa ya jefa kwallaye guda hudu neymar kuwa ya jefa kwallo ɗaya tilo Kungiyar kwallon kafa ta Girondis kuwa ta samu nasara a kan Nems ne da kwallo uku da nema. Sai Monaco wanda ta sha kashi a gidanta a hannun Rennes da kwallo biyu da ɗaya. Marcel a gida ta samu nasara a kan Corn da kwallo biyu da nema. Idan muka leƙa can kasar Ingila kuwa rahotanni na nuna cewa tsohon kaftin din kasar Ingila da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea John Terry ya yi ritaya daga kwallon kafa kwata-kwata. teri mai shekaru 37 da haihuwa bai kasance tare da wata tawagar kwallon kafa ba tun a sa'ilin da ya bar kungiyar kwallon kafa ta aston villa a kakan wasan rani da ta gabata tsohon mai shekaru 37 da haihuwa wanda yake buga baya wato mai tsararren gida kenan ya sanar da sakonsa ne ta kafan sada zumunci a wato instagram inda ya bayyana cewa yanzu ya shafa shekaru 23 a matsayin dan kwallon kafa ya zama dole ya yi tunani ya ba da kansa shawarar cewa ya kamata ya ajiye takalman ledarsa domin ya bar wa 'yan baya su nuna irin tasu bajinta teri ya yi wasa wa kasar Ingila har sau kuma 78 ya fafata kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya bar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne bayan ya yi shekaru 20 a kungiyar. haka kuma ya ɗau kofin premier league na ƙasar ingila tare da tawagar chelsea inda ya samu nasarar ɗauka sau biyar haka kuma kofin kalubale na ƙasar England wato FA Cup ya ɗauka sau biyar da ƙungiyar ta Chelsea haka kuma ya fafata mata a wasanni daban-daban musamman a gasar cin kofi na zakarun nahiyar Turai dan wasan da ya fafata wasanni sama da 700 wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea Terry ya buga wasanni a shekara ta 2017 zuwa 2018 na gasar Premier League wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa kuma wasan karshe da ya fafata shine wasan da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Fulham a neman matsayin shiga gasar cin kofi na yankin Turai. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.